ana ɗauke sojojin daga zamfara ana kai su wani wurare wanda bai kamata ba kusan ce tun da na shigo abuja shekaran jiya duk wuraren da na je na yi mitin da national security advisor nsa a malam nuhu ribado jiya kana gani na je na samu chief of defense staff general musa don na koka mashi bisa ga irin kalubalancin da muke fuskanta a jihar zamfara tun da dai kamar yadda aka sani federal government suke da sojoji suke da 'yan sanda saboda haka muna bi ko ta ina mu nemi taimako don mu tabbatar da cewa an kawo sauƙi ga wannan matsalar tsaro da muke fuskanta a jihar zamfara eto eh a bisa gani abin da nake ganin zan iya yi wanda zai zamanto cewa suna karkashi na shine wannan jami'ai wanda muka yi training su fiye da wata uku a nan cikin garin gusau wanda kuma mun zakulo su ne daga ƙananan hukumomi goma sha hudu wanda su ne 'yan jiha su ne 'yan local government sun san wuraren yadda za su taimaka ta kawo tsaro a wannan yankuna Wannan mutane kuma mun yi su ne don su taimaka ma jami'an tsaro na federal government wajen sha wannan matsalar tsaro da muke fuskanta a wannan yanki namu. ito eh a kasan abu na tsaro ba za ka iya cewa wai yanzu yanzu ne za ka sha maganin shi ba amma dai ga duk alamun da muke gani suna bakin kokarin su kuma mu ma kanmu mana bakin kokarin mu tabbatar da cewa mun kawo zaman lafiya a jihar zamfara a shirye niki da in yi duk abin da zan iya yi in tabbatar da cewa al'ummar jihar zamfara sun zauna lafiya kamar shi chief of defense staff da na same shi na tabbatar da cewa na farko dai mu yanzu a zamfara muna neman ƙarin sojoji don ba mu da su to ma abin da yake faruwa ana ɗauke sojojin daga zamfara ana kai su wani wurare wanda bai kamata ba na farko kenan na biyu muna buƙatar kayan aiki za ga cewa akwai irin su motoci nan da makamantansu wanda ya kamata a ce yau zamfara an ba mu su da yawa kamar yadda aka ba wa'annan jihohi wanda na koka masu kuma sun tabbatar min da cewa nan ba daɗaya ba za a aika da irin wannan motoci wanda muna tunani da ikon allah za mu samu sauƙin wannan ta'addanci da muke fama da shi na kira ofishin shugaban ƙasa na ce lallai lallai ina son in gan shi don in ƙara shaida mashi irin matsalolin da muke fuskanta yanzu nan da na gama interview nan zan je vila kuma na tabbatar maka da cewa zan gaya mashi duk matsalolin da muke fuskanta a wannan yanki namu da fatan cewa zai ƙara ba da haɗin kai da gudunmuwa don kawo wannan sauƙi a wannan yanki namu insha Allah.